يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم جمعة أنكم أتي جمعة تفرقوا أتي وانا وتابع البركة وتر ربيع الأول wanda ya dace da yau hudu ga watan rabi'ul awwal bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya dace da talatin ga watan shekara shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu ubangiji muke roƙo ya dace da mu duniya da lahira a jiya mun fara karatu cikin littafin akhdari na shek abdurrahman al-akhdari rahimahullahu ta'ala sannan kuma jiya shine karatunmu na farko yau zai kayanke karatu na biyu insha Allah a cikin wani littafi mai albarka za ka ajiye bayan fara karatu a kotu bayan Allah da suka ba da kuɗi suka ce a siya littafi ya kasance nuska ne ke na masallaci inda ya karatu ya kasance a dinga duba mai ake karantawa kar karatu ya kasance kamar wa'azi za ga mun ɗau duka karatu a matsayin kawai wa'azi sannan kuma sani shi wa'azi baya gina mutum wa'azi ba ya sa mutum ya zama malami abin da yake sa mutum ya zama malami shine karatu a sa littafi daga farkon littafi a cike da wannan magabata suka yi karatu amma duk lokacin da kan ce muka ɗau karatu da yake a matsayin wa'azi to ni kan mutum da ya ƙare a matsayin wa'azi a rayuwar shi sai ga an dare ana karatun amma kuma babu wani abu da ya kasance aka cimma a karatun to da wannan hanya ta magabata shine kasance a sa littafi daga farko ƙarshe a sauki kuma na da wannan da ake samun gyara a cikin al'umma to ban yi ki roƙo ya da mu duniya da lahira to za ka daga nustaf ne kan na masallaci wala kofin masallaci kenan sai kan ce a dinga bibiyan karatun insha Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu wannan karatu da muke na bayan sallan asubahi mana duka ke ranar alhamis juma'a a sama ladi insha Allah subhanahu wa ta'ala sai da idan wani ubiri ne kan ce gito ce da kan ce za a iya tsaye da karatun abu na biyu sannan akwai karatun da shi na afdalin kenan dukan ce bayan sallan magariba wannan shi kuma nan da a dinga zuwa ana bin karatun shi ma kaɗan kaɗan haka ga wanda ke so insha Allah za a lokacin da za a fara shi ma wannan karatun wataƙila ka ce cewa kwana dai uku a sati Allah wuce riko da ta a jiya malam mai akhdari bayan ya yaba Allah subhanahu wa ya yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ta take cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani farko abin da ke wajibi ga mutumin da yake ba ne zai to shi ne kanke ya kyautata imanin shi ya gyara imanin shi ya gyara tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala malamai ba magabata Allah ya ji kansu da rahama suke cewa imani shi ne mutum ya gasgata a cikin zuciyar shi sannan ya tarbatar a cikin harshen shi sannan kuma ya yi aiki da gaban shi imani magana ce aiki ne yana ƙaruwa da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya sannan kuma yana raguwa da saba Allah subhanahu wa da. sannan ma'abota imani sun sha bamban a tsakaninsu akwai wanda kai kasan ya fi ka imani akwai aikin da in wani ka kasan aikin shi na lada a zahiri a hunaka wanda kuma cikin wata magabata kamar imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu al'auza'i da imamu ishaq ibn rahawiya kai da sauran malaman hadisi dukkan su Allah ya musu rahama sun tafi zuwa ga cewa imani yana rabuwa sannan yana karuwa sannan ba abota imani sun sha bambam imanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai ke da imanin ba Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkurani ya ji hankalinmu zuwa ga wannan rukunai guda shirin na imani Allah ke faɗa manzo Allah laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir ba sai wa Allah subhanahu ta'ala biyayya ba shine kan sai mu juyar da fuskunan mu mafitar rana da mafadarsa yi wa Allah biyayya shi wanda ya imani da Allah kaga rukuni ke na farko mutum ya imani da ranar ƙarshe mutum ya imani da mala'ikun Allah mutum ya imani da littattafan Allah da kuma annabawan Allah a wata aya Allah ke faɗa mana ki fa aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummi yi imani da Allah yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke annabi ne wanda ke ummi bai iya rubutu da karatu ba wanda ya imani da Allah da kalmar Allah sannan ko mu bi shi lalle da mu da inji Allah subhanahu wa ta'ala haka za ka ga dukkan wani aiki da kake yi na gabai Allah yana sa sa cikin imani lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala canja alƙibla daga baitul maqdis ta koma dakin Ka'aba wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ana kallon baitul maqdis sai Allah ya saukar da aya da dumudumunta yana saukar yana kwantar musu da hankali yake ce musu ma kana Allahu li yubi'a imanakum ubangijin ku Allah bai kasance mai tozartar da aikin da kai na sallah ba sai Allah ya kira sallah da sunan imani a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala ya tsara faɗa mana cikin wata aya yake cewa ya kwalla kai bai da Allah mu imani da Allah da manzon Allah da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukawar manzanci sannan kuma lallai mu imani da littattafan da aka sakawa da annabawa kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas wanda ya kafirce wa Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da kuma ranar ƙarshe ya bata bata wa manyanya da wannan lokacin da mala'ika jibrilu ya yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan imani tambaya ta mi da yau manzon Allah manzon Allah ke cewa al iman an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa sharri da ka yi sun Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim yake cewa manzon Allah na cewa من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متون دي يظلم إيه رمضان يي أظلم إيه رمضان ينام إيماني دا الله دا كوني من نارا تو الله يا غافا تامي أبن دي غوتر الزمش هكا بانغرا ليلة تقرر إذا متين أي وندر الليلة تقرر ينام إيماني دا الله دا كوني من نارا وجه الله تو تبشي ما الله يا غافا تامي أبن دي غوتر الزمش to daga da bangaren imani yake cewa abin da ya zo waje ba ga baligi ya kyautata imanin shi to imanin na fa yana karuwa kuma yana da duwa yana karuwa yana da duwa abin da ke ƙara wa mutum imani shine mutum ya kasance ya dinga aikata ayyukan alkhairi abin da ke rage mutum imani shine mutum ya kasance ya dinga aikata ayyuka na shari'a sabon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yake cewa yazdadu imanan ma imani don su ƙara imani akan imaninsu ga irin wannan ayoyi malamai suke cewa a kenan imani yana raguwa Allah ke cewa iza tulat alai ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbi yatawakkalu su bayan Allah mumunai idan aka karanta musu ayoyin Allah sai kan ce wannan ayoyi su ƙara musu imani sannan ga Allah ubangiji suke dogaro sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle imani yana tsufa a zuciyar ɗayanku imani yana tsufa a zuciyar ɗayanku to data kamar yadda tufafin mutum yake tsufa sai wanda Allah ke cewa abu dai kawai da yake mafita ku roƙi Allah su ba tsara ya dinga sabunta imanin ku a cikin zukatanku to kaga imani yana raguwa yana ƙaruwa to da wannan bi wajibi ne a gare shi ya kyautata imanin shi sannan kuma ya yi ta aikata ayyukan da za su ƙara mai imani har izuwa ya da Allah subhanahu wataala malake cewa abu na biyu da yake wajibi ne ga mukallifi a shafi na biyu kenan na littafin ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه ثم معرفة ma يصلح bihi fardu عينه sannan baligi da baliga su san abin da zai su gyara farallan ainihin su da shi sannan ba da zai da ba da ga su san abin da za su gyara farallan ainihin shi da shi ma'ana abin da yake wajibi gaba da gi dole sai ya san wannan abu ka ahkami salati kamar hukuncin hukuncin sallah ba da gi dole ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya manzo Allah ya alwala sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam dole baligi sai ya san haka wa tahara sannan baligi ya san hukunce hukuncen tsarki wa siyami sannan baligi ya san hukunce hukuncen azumi ya manzo Allah ya azumin farilla da ramadana haka manzo Allah yake azumi yadda muke azumi to wala wannan wajibi ne baligi ya san haka sannan kuma ita bautar Allah mutum yana samun lada ne idan ya kasance ya yi aikin a kan sunan manzan Allah sallallahu alaihi sannan kuma an yi aikin dan Allah ga aka yi aikin dan Allah sai Allah fatara ya ba mutum mai lada to kaga kenan imamul akhdari Allah ya ji kanshi rama yana nuna mana a nan kenan bayan mutum ya kyautata imanin shi ya tabbatar da imani a zuciyar shi imani managarta sannan kuma ya kasance ya ƙudurta lalle Allah shi kadai ne sannan kuma ya kasance ya yadda nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shi kadai baya zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan yara ta a zuciyar shi sannan bawa kuma sai ya kasance ya san abin da zai gyara farallan ainihin shi da shi na sallah sannan bawa ya san me zai gyara farallan ainihin shi da shi na me na sallah sannan bawa ya san abin da zai gyara farallan ainihin shi da shi na me na sallah data wannan sanin hukunta hukuntar sallah da mai akhdari ambata da hukuncin tsarki da hukuncin azumi wannan wajibi ne mutum ya kasance ya san haka dole kasance bawa ya kokari ya karanci ya tsarki yake da wannan imamu ahmad ibnu hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a an mai tambaya akan mutum wai menene ya kamata mutum ya nema na ilimi sai imamu ahmad dan hanbal yake cewa Allah ya ji kashi rama ababen da ya kamata mutum ya sani shi ne abin da zai tsayar da lamuran sallar shi da shi sannan ya tsayar da lamuran addinin shi da shi na azumi da zakka da kuma sauran shari'o'i na musulunci yake cewa lallai wajibi ne ba wa isa haka imamu ibn rajab alhambali allah mai rahama yake cewa amma ba da ma amara allahu bihi wa naha lallai mutum ya san abin da Allah ya umarni da shi sannan ya yani da shi da abin da Allah yake so ya yadda da shi da abin da Allah yake kyama ya hana wannan wajibi ne ga mutumin da ya kasance yake sai ta wannan ibn abdulbar Allah mai albarka ji bashir rama yake cewa qad ajma al ulama wa ala anna min al ilmi ma huwa fard muta'ayyin ala kulli mri'in في خاصة نفسه ومن الله وفرض على الكفاية ما لم يبقى وسائل من الله يتقل سرامة ما لك تقين إجماع تذكروا أكل سكين إنمي أكو إلم دستي واجب كوا يتنش كوا أكرك سياسا ولا إلم فلنكوا أكو إلم دأون وسوسك سي إلم تداك والنين إنمي يا سريع كثر متاني متاني إلم حديثي بعد الله تكوا من إلم حديثي amma idan ya kasance al'umma suka ki neman ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkan su an za su zunubi to kaga nan imamu al-akhdari Allah ya ji rama yake cewa abin da yake wajibi ga bariri shine ya ta imanin shi sannan abu na biyu ya san abin da zai gyara farallan ainihin shi da shi na sallah da tsarki da kuma zakka abu na kuma da kitawa ya jibo alaihi wa yajibu alaihi wajibi ne ga mutumin da yake ba da malami an yi hafiza ala hududillah ya kiyaye iyakokin Allah abu kaza Allah ya ce yi? to yi sauri ka aikata shi ya kai bawan Allah Allah ta tilka hududullahi fala taqrabuha wa inna sunna iyakokin Allah kar ku kusance su Allah ya hana abu kaza kar ku yi وتلك حدود الله وإن سنة إياكوكين الله الله يكاو آية سكي أفرقو صوت الطلاق با الله يكاو سيكي جهن كان الدكة ولمه إيماني وتلك حدود الله وإن سنة إياكوكين الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه don mutumin دا ya ƙestar iyakoka الله سبحانه وتعالى wa ta'ala ya zalunci kanshi za ta abu na uku ya wajibi ne ga bawa ya kiya iyakoki na Allah wa ya ƙifa inda amrihi wa nahihi wajibi ne ga kowane baligi da baliga ya kasance su tsayu a wajen umarni da Allah ya musu wa nahihi da kuma wajen da Allah ya hane Allah ya ce aikata a aiki kaza yi sauri ka aikata Allah ya ce kar a yi aiki kaza to kar ka yi wannan aiki ubangiji mahalittun mai kitawa ma ata kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ku da shi ku rike shi gam gam abinda manzon Allah ya hane ku da shi to lalle ku hana daga wannan aiki wastaqullah mu ji tsoron Allah inji Allah subhanahu wataala da wannan hadisi in inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam منذن الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أبن دناها نيكو لشيكو لسانتيشي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم أبن دناها أمرتيكو لشي وأيك شاشي جير إياوركو تكاكا كتا ويجب عليه أن يحافظ على حضور الله واجبيني قباوة بارغي لبارغة sikiya iyakokin Allah subhanahu wataala wa yaqifa inda amri wa nahyihi sannan wajibi ne gaba da baligi da baliga su tsayu a wajen umarni da Allah ya musu da kuma da Allah subhanahu ta’ala ya musu da ka mu tsaya nan ga fassara na takaice malaka ce awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi farko abin da ya jawa ga baligi to shine ya kyautata imanin shi ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه فننبا وإسان أمن دلي جار فرلا عينه شرشي كأحكام الصلاة كما هو كنت صلى والطهارة دتركي والصيام له كنت أبي ويجب علي واجبين قدك كون بالغي لبالغا أن يحافظ على حدود الله يكيا إياكوكين الله سبحانه وتعالى ويقف عند أمره ونهيه واجبين كون بالغي دبالغا تطيو أو جاء أمرني دكماني الله سبحانه وتعالى يمسو وانجي جمسي رؤوه إلى سلمو دنيا دلائرة يجيك أمبغا باتمو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سلمك وإنا غنياك ماتا a keɓata wani lokaci na tambaya insha Allah cikin kwanakin ubangiji ko na ta da mu duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل لكل المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك برسالة وتعذارك ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان الآمر بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تكرم يد الله في لكلمة المسلمين الله في ابائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منه والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء والأموات اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين